صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسكان إلى يوم الدين باقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوني نوني ذو الرجل شاء باقي شاء شا باقي قوات الرجل هجرة دبو ديا دا تليه هدو دا أربعين دا ذو دي دا تقوى ga watan biyu miladiya uku a wannan karatu ko a wannan digiri da muke karanta littafin bulugul maram min adillat al-ahkam na al-imam al-hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala sai dai yau ina da tunanin kila ba za mu karanta littafi ba saboda ina tunanin muka yi wannan karatu sai bayan ramadan za mu ci gaba da karatu yanzu idan muka shiga babi zai zama mun fara a bakin kofa kuma mun yi hutu to da allah na fi tunanin mu bari kada mu shiga babin idan allah kai mu bayan ramadan sai mu shiga babin kai su yadda za mu tsora karatun ya tafi a layi kuma kasancewar yau mun riga mun ba da sanarwar akwai karatun dole ne mu dan tattauna ko da wasu abubuwa ne da za su amfane mu da karshe kuma muna da 'yan tambayoyi sai mu amsa gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu muna sanar cewa a satin da ya wuce ranar talata Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwar ɗaya daga cikin sarakunan wannan jiha ta mu ta jigawa mai albarka sarkin dutse alhaji nuhu muhammad surufi muna fatan allah ya gafarta musu ya gafa na san cewa da yawa mutane waɗanda ba su yi mu'amala da shi ba ko kuma suna nesa da shi sun ga yadda al'umma suka yi ban shi aka yi ta halayen shi da ɗabi'un shi kuma abinda zai gwada maka haka cikin yan kwanakin nan kaɗan an daɗa sabon sarki wanda ɗa ne gare shi amma ni dai ban sani ba ban ji wata targoma ko wani abin da ya biyo baya ba wanda yake nuna maka alamar kyawawan halayen mahaifin kuma dama alkur'ani ya nuna mana cewa nagarshar uba tana amfanin ƴaƴa ita kana suratul kahf lokacin da annabi Musa da shi da Khadir suka tada wannan katanga da za ta fadi lokacin da suka rabu da za su rabu hadir yake wa annabi musa bayanin dalilin da ya sa yi abubuwan nan guda uku da ya zo kan katanga sai yake gaya masa cewa wannan garu da na taya. a ƙarƙashin shi akwai dukiya ta wasu marayu sai ce wa kana abubu masu ne baban su mutumin kwarai kun ga albarkacin uban allah maɗaukakin sarki ya ba wa Kadir umarni ne ya da wannan katanga dan kada ta zube dukiyar ta bayyana wasu kwashi to wannan abin da ya faru na yadda aka naɗa a sabon sarki kuma da game da yi sarkin da ya gabata kuma al'umma suka zauna kalau har ma da mutum zai ga irin hoton lokacin da a cikin kwanakin nan da bai jefa da irin yadda mutane suke tsare hanya kamar ma ba za a bar mota ta wuce ba shi sabon sarkin ana mai jinjina alamu ne na cewa abin da ake faɗa kan mahaifinsa gaskiya ne Allah madaukakin sarki ya kaddara sarki da ya rasu yana cikin sarakunan da na zauna da su ban san ya adadi ba ko ce na zauna da shi ban san ya adadi ba an samu wani lokaci da kusan duk ranar lahadi akwai shiri da ake a gidan rediyo na jigawa na amsa fatowi wanda asalin shirin marigayi malam jafar allah jafar ta masa da rahama shi yake bayan ya rasu malamin mu dr muhammad sani umar rijiyar ya ci gaba da yi to sai ran lahadin nakan tare da ni aka yi wannan tafiya in dai ba wani dalili ba duk lokacin da muka gama aka fara shirin karfe biyu zuwa uku a gidan rediyon jigawa an gama to za mu je gidan mai martaba ne can za a ba mu abinci biki daga nan zai fito za mu zauna hirran la'adin ba mu zauna a ba ma zama ƙasa da awa ɗaya mun ta ha awa ɗaya da rabi za a ga da gari da shi da shi dakta da ko alhaji bello ko malam muhammad salisu gumar barista salisu gumar ma ba ma wuce mu hudu mu biyar za a zauna a ita hira to ta nan na san da yawa daga cikin halayen shi saboda ga sarki mai daraja ta ɗaya irin da ka kun zauna kamar yadda za ku zauna da abokanka a cikin shago kuna hira wani sa'in ma in kun shigo shi zai ce sai kun zauna kan na kowa sai da wani ya zauna kan ba in ka je takalmin ka ne sai ce ɗauko shi da Allah ɗauko takalmin ka in kai ma dugu-dugu sai ga yana nema je ɗauko ba kaga wannan shi yasa duk wanda ya san shi zai yabe shi da saukin kai ba girman kai a tare da shi kuma da bakin sa yake ga mana yake shi ya fahimci sunna ba wai ke ku shekaran jiya ba tun yana tun za tun lokacin ma da abakar Mahmud Gumi yake cewa ko zaman shi da ya yi aiki gidan Isiya Rabiu in ya karabi wa Allah ya ji kanshi yake ko shi ya san tun a lokacin ya san ni ahlus sunna kuma yake ba na koyi sunna ta duk inda naje a duniya yake ina gaya wa ƴan uwana sarakuna suna mamaki na wani sa'in su ce wai wani irin malami ne da kai kake da wani kalau wannan ya da sauran sarakuna na wurare daban-daban kusan yawanci ba duka ba yawanci sarauta tana tare da gudun moto yawanci za samu ana yi ana wa mai martaba shi ma yana yi to ya kance wasu kan mamaki ya ake shi yake zaune lafiya ya ce ni Allah na rike ya ce kun ganda nan ya ce akwai abin da ya faru da ni a kan yake ba mu labari kuma ya rubuta a cikin littafin sai na da littafi da ya rubuta na rayuwar shi the days of my in my life yana ba da tarihin rayuwarsa ya faɗi yadda aka shirya za a kashe shi wannan tun kafin ya zama sarki tun yana kano yana babu labari wannan gada da yake babu labari bayan ya rubuta da irin yadda aka shirya makircin kashe shi da yadda aka hada baki da manya a lokacin da yadda aka gayyace shi inda aka gayyace shi dan an gayyace shi dan a samu tabbacin a gari zai kwana saboda ya ce mana shi mutum ne da magariba ba ta hana shi tafiya zai iya yin sallar magariba a nan kuma ya hau mota ya tafi kaduna ko ya tafi wani waje to sai a gayyace shi ba na son bane da a gayyace shi din da aka je sai da aka bata mai lokaci har sha ɗaya sannan aka sanya sojoji suka rako shi gida sojoji suka rako shi gida sai da yake gida ya kulle suka koma yace ashe duk an yi wannan dan a tabbatar da cewa da yanzu ya shiga gida ba na abu cikin dare sai ya ji harbi yana gaya mana da gari waye kusan su guda shida da da bullet na harbi wanda aka harbo yana harbawa yace Allah ya da kwana na gaba kuma wasu ne suka shirya yace kuma duk wanda suka shirya mun wannan abu ba wanda bai zo ya mutu a gaban ido na ba yace amma akwai biyu daga cikin su sun nemi gafara ta kafin su mutu yace to ni tun daga wannan na tsinke a rayuwata cewa ba wani dan adam da yake cutar da kai sai dai abin da Allah ya rubuta ba cito shi yasa ne nake zo na lafiya har yana ba mu labarin wani cikin sarakuna an wani malami yake ce ran da wane ya mutu kai ma za ka mutu sai zama shi sarkin kullum in gari ya waye sai ya tura aje an gano wane lafiyar sa ko ko ba lafiya ba yana cewa to kaga irin wannan irin wannan rayuwa rayuwar ka allaka ka da wani yace in ku aka ce aka je aka dubo aka ce ai wani kanshi yana ciwo shi ma ranar wannan kanshi yana ciwo haka zai yi har sai bai da lafiya to shi ma bai da lafiya domin an riga an ce masa rana ɗaya za su mutu ran da ya mutu shi ma zai mutu to za ka kullum shi ya fi ma wancan ɗin kula da lafiyar shi kullum kan hanya ake a dubo mai to don haka mutum ne gaskiya mai aƙida kyakkyawar aƙida ta ta tauhidi da san addini yana gaya mana wata rana yadda ya taba fitukar hana yan uwan mu fulani shigowa gari ba ba riga kun san iya mu fulani in suka daure kirjin na haka dan tsaba ya mu ya bibi ta bi inda za ta je haka yace amma a gari doka ya sa ya je bayan ya yi musu bayani ya hana ce duk wanda za ta zo sai sa hijabi duk wanda za ta kawo cikin gari ta sa hijabi haka ya ba mu labarin yadda ya kori wani tsakar gurin boka a cikin masarautar shi wanda yake da awa daka ta kare hankulin shi shi duk inda yake area masarauta ta ce sai ka zauna gurin wallahi kore shi to waɗannan misalai suna nan da dama mutum ne mai tsananin girman malamai malam duk wani malamin da ka san da sunna idan je gurin shi masarauta ba ta ba ta aiki ba na abin da nake nufi sarauta ba ta aiki ba ya jin wai ka zo gurin sarki ne da haka kai kaza a'a in aka yi kamar yadda na faɗa shi yake wa malaman hidima in abinci ne aka shi zai karɓa ya zuba musu ya zuba musu testi kuma kullum magana shi ya addini da al'umma za su ci gaba na san lokaci baya a can baya na je na gani ban san yanzu ba ko lokacin da yake da guri da ya ware ya ɗebo 'ya'ya na irin arna da suka musulunta a kudu wani za ga iyayen sun yadda su ba da 'ya'yan ya zo ya ajiye ake karantar da su ilimin addini da na zamani cin su da shan su da komai shi ke daukar da wannan na san wancan lokacin ban san daga baya ba yadda abin yi wannan kusan kamar gidan marayu za ka ki yi da shi a lokacin da ake karanta dan mun je gurin da shi na ga yaran a lokacin za su je makaranta mai tsada aka kai su ta zamani kuma sannan in sun da a nan inda suke akwai islamiyya da za a karantar da su addini da qur'ani da komai dama in lokacin sallah a nan gidan shi ba inda fada shi ke gidan da yake zaune shi yake jan sallah in ka ga bai ja sallah ba to wani malami ya zo ko menene amma shi zai sa fadawa a shiga sahun kuma ya ja sallah to abubuwan faɗa kan shi na alheri suna da yawa sai dai mu ce Allah ya ji kan shi darasin da za mu ɗauka a nan ka shuka alheri kun ga yadda al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an wuce da gawa ana taibanta manzo Allah ce wajaba aka wuce da wata ana bata ta ana fadar abuwa da yawa manzo Allah ce wajaba sabai suka ce kalma ɗaya kuma kan gawa mabambanta da abinda aka faɗa mabambanci ya abin ne ya manzo Allah yake wancan da kuka yabe shi da alkhairi wancan da da kuka yabe da alkhairi aljanna ta waje bakanta wannan kuma da kuka faɗi munanan ayyuka ita ta waje bakanta a wani hadisi manzo Allah ya ce duk wanda ya mutu ɗayan biyu ne ko wanda ya huta ko wanda aka huta da shi duk wanda ya mutu ɗayan biyu ne wani mutuwa hutu ke gare shi kamar yadda malamin mu Dr. Ahmad Muhammad biyu ke Allah ya ji kanshi da rahama satin da zai mutu ai da yayi karatu karatun da ya yi na ran lahadi sai ya ce za a je a huta za a je a huta sati dai za a je a huta kalmar za a je a huta daga nan mai tsare karatu ya yi wannan maganar lahadi mai shirin talata laraba alamin zuwa da daddare cika aka binne shi juma'a kaga abin da ya yake za a je a huta dawa manzo Allah ce ko dai wanda ya huta ko kuma wanda aka huta da shi wani in ya mutu kuma an huta da shi sai ka ji kwana alhamdulillah mun gode ya Allah wa da dama ya addabe mu to dan haka kyakkyawan ambato da za a yi wa mutum bayan mutuwar shi alamu ne na alkhairi alamu ne na alkhairi banda wa masallacin shi in ka je mu dai a nan kusa ba mu san wani mai sarauta da za a zo ana karatu duk sati yana zaune kuma a gefe da littafin shi dalilin zaman shi duk hakimi za a zo a zauna wannan abu ne sananne duk haka zai a zo tafsiri na na azumi da malamin malam nasir ya hayaki, in ka gabe jin baya gani da shi ake tafsiri duk abin da ake yi da shi da shi ake yi tsawon wannan shekaru da haka ya assasa alheri ba wani masallaci da zaka je a nan kusa wanda na sani na masarauta da zaka sunna tsantsa ake yi ke masallaci duk wannan alamu ne na alkhairi muna fata Allah ya ci kansa ya masa gafara wanda ya gaje shi kuma muna roƙon Allah ya taimake shi shi ma gwargwadon sani na da shi a mutumin kirki ne kuma mai addini da hankali da nutsuwa duk da ban zauna da shi zama mai yawa ba amma dai dan kaɗan haka dai don wata ran mun je ana zaune kafin ma ya fito zai zo mu zauna to da haka shi ma muna mai fatan alkhairi kuma wannan ya zama darasi gare mu gaba daya tashin farko ga sarakuna ku fahimci cewa ita sarauta jarraba ce kamar yadda dukiya jarraba ce haka nan mulki jarraba ne kamar yadda ilimi jarraba ne kamar yadda rashi jarraba ne duk wanda Allah zaka yana so jarrabe ka ne zaka kiyaye dokokin shi a ciki domin kowanne yana da yana da dokokin Allah a ciki to haka wanda ya zama darasi ga sarakuna kuma wani mai hikima yana cewa in kana so yadda duniya za ta kasance bayan ka mutu to ka kalli yadda kake bayan wani ya mutu yadda ka ga kowaye zai mutu a duniya ba ta tsayawa a ce yau ga duniya ta tsaya cak dan mutuwar wani agogo ya daina matsawa dare ba zai zo ba rana za ta jinkiri ko ba za a ci abinci ba ko ba za a yi bacci ba ko ba za a je kasuwa ba duk abin da ka sani ana yi a duniya ba wani mutum da zai mutu a ce wannan abin ya a can in ba a yi a nan ana yi a can Landa mutum zai mutu abin da ya shira ranar wani za a same amarya ana kuka can nan kuma gidan ana murna an yi aure an yi biki to in kana so ga yadda duniya za ta kasance bayan ka kalli yadda yanzu take bayan wani ya mutu to kai ma randa ka mutu ranar wani yake dariya ranar wani yake murna ranar wani ya samu ranar wani yake ko ba abin da zai tsaya ba za a fasa bacci ba ba za a fasa dare ba rana ba za ta fasa faduwa ba gari ba zai fasa wayewa ba komai zai ci gaba da wannan to kai a lokacin me zai amfane ka ayyukanka na kwarai ba abin da duniya za ta canza da haka kowa ya kokari ya aiki na kwarai wanda zai zama masa abokin zama idan Allah ya karɓi rayuwarsa ya samu kyakkyawan ambato lokacin da aka tana shi za a yi masa addu'a na irin ɗimbin ayyukan alkhairi da da yayi wallahi wasu abubuwa ana faɗa ma mutum wanda bai sani ba sai ce ai ba zai yi ba ba yadda zai yi haka sai ce ai ba zai yi ba amma duk wanda kuma ya san shi inda zai zo ya tsaya nan ya ja maka abubuwa da yawa game da shi zaka zaka yi mamaki Allah ya gafarta maka abinda nake so mu dan tattauna kafin lokaci ya kare akwai abinda mun sha yin magana akan shi kuma malamai na yi akwai zahira ta at-ta'alu abinda ake kira at-ta'alu shine da'awar ilimi da'awar ilimi daga waɗanda ba ɗaliban ilimi ba kuma ba malamai ba wannan cuta ce da ɗafiya tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai irin ta sai dai a lokacin annabi duk wanda ya wani abu ba daidai ba manzo Allah yake gyarawa in ma manzo Allah bai sani ba wahi sai sanar da shi kun ga hadisin waɗannan mutane da suke tafiya ɗaya daga cikin su yaji ciwo kuma yayi janaba da da gari ya waye ana sanyi da asuba suka ce sai yayi wanka ga ciwo da yayi wankan ya mutu da Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ya masa yace qataluhu qatalahumullah sun kashe shi ala sa'alu idh lam ya'lamu me ya hana su tambaya yayin da ba sani ba wannan nau'i ne na ta'alu mutum ya bada fatawa kan abin da bai sani ba haka nan idan ka to zamanin sahabbai an ga samu irin wannan an sami irin wannan zamanin tabi'ai zamanin haka kuma abin yana karuwa gwargwadon yadda ilimi ya karanci da malamai suke karanci ah, malamai sun koka akan wannan da dama a imam zahabi yana da littafi al'amsaru da asa wanda littafi ne karami da yake bayanin garuruwan musulunci da lokacin da ilimi ya haɓaka a garuruwan sai ɗauko misali makka yake a lokacin sahabbai a cikinta akwai wane da wane da wane lokacin tabi'ai akwai wane da wane da wane malamai ne lokacin su wane da wane to a haka a littafi ya dinga ba da labari to da ya zo kan garin su dimashka ya ba da labarin malamai da lokutan da garin ya cika da ilimi da ya zo kan zamaninsu sai ya ce amma wannan zamanin ilimi ya karanci abin ya zama sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a yayin da zahabi yake faɗan wannan fa shi bai yana rayuwa a wannan zamanin kuma zahabi suna magana in dai abin da ya shafi sanin mazajen hadisi ilmun rijali to haka ce ma zahabi an kai karshe a wannan lokaci a lokacin da yake wannan magana ibnu taymiya yana rayu ibnu taymiya wanda ibnu daqiq al i yake cewa na gan shi ka annal ilma bayna yadayhi na ga ibnu taymiya kamar ilimi yana gaban shi ya aqudu ma sha'a wa yad'u ma sha yana dauka abin da ya ga dama kamar ka aje abu ne gaban shi abin da yake so ya dauka aje wanda ba ibnu taymiya da imamu zahabi yake ba da labarin shi yake ta ban taba ganin mutum mai saurin halatto da ayoyin alkur'ani da ciro dalili daga alkur'ani irin ibn taymiya ba yace kai shi ma bai ga kamar kanshi ba yace wanda bai san shi ba idan yaji ina yaban shi sai ce nayi huce gona da iri wanda kuma ya san shi sai ce na kaita ibn taymiya zai zauna yayi majalisi ɗaya biyu ya yi majalis ya wata akwai lokacin da sai da ya ɗau ina ji watanni ko shekara yana tafsirin fatiha ka ɗauka irin karatu irin namu rabi labari na mi kaza ilimin kurin ake zubawa za a ɗauko ma tun daga kan bismillah da saɓanin da aka yi da ma'anar kaza haka wanda yake karanta mai ibnu taymiya ya san yadda yake to yana fa wannan zamani amma imamu zabi ce ilimi ya rabu a zamani a wannan zamani akwai abokin ibn taymiya abul hajjaj al-mizzi abul hajjaj al-mizzi mai littafin tahzibul kamal fi asma'ir rijal littafi ne da yake ba da bayanin mazajen hadisin da suke cikin bukhari muslim abu dawud tirmidhi da sai ibn majah kowane malam kowane rawi in aka zo kan shi za a ambaci sunan shi shi malamin in aka zo kan tarjama shi za a kama sunan shi in an kama sunan shi kuma sai a zo a gaya maka malaman shi kuma kowane malami da inda ya yi riwaya a cikin wannan littafin misali an ce cikin malamansa akwai ibrahim ibn musa sai a ma alama a ce shi tana cikin bukhari shi wannan malamin da ake tarjama riwayar ta daga wannan malamin nasa tana cikin bukhari da littafi kaza ko abu da ko tirmidhi ko ibn majah sai a zo kuma a jera almajiransa shi ma kuma sai a ce sai a gaya maka riwaya almajirinsa daga gare shi tana cikin littafi kaza haka haka ya gina littafi ko haka aka gina littafi kuma duk waɗannan suna da ake jera ba ko jera su ake da ka ba ana jerawa ne ala hurufin mujam na farko idan an tashi za a kalla harafin farko na sunan malami sai a ga malam malaman da sunan su ya fara da hamzatul ko alifun kamar ahmad kamar Ismail kamar Ibrahim irin waɗannan sunaye su za a fara da su su ma kuma an zo za a ga to ga Ismail ga Ahmad ga Ibrahim wanne za a fara a ciki sai a ce to daga alibun sai wani harabi sai ba to da haka idan muka zo cikin waɗannan sunaye ga Ahmad ga Ismail ga Ibrahim wanne za a fara rubutawa Ibrahim saboda alibun a ba'un ce take bin shi to ibrahim din kuma in goma ne ko ishirin ko talatin wanne za a ɗauka sai a ce to a kalli sunan uba idan akwai ibrahim ibnu ahmad sai a gabatar da shi akan ibrahim ibnu isma'il saboda alifun da ha sai ka ce ha'un kafin ka ce sinun haka ba aka rubuta wannan littafi sai an gaba jerin ɗaliban da malaman sai kuma a zo a kama ganin malamai akan wannan rawi din wani ya ce kaza a kanshi wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ta ma a kama ruwayoyi wannan littafi na abul hajjajin mizi farkon buga shi bugu da aka yi mai na barko barko ta kikin bashar wani malami da ake bashar ma'ruf bugu sai da aka buga shi a cikin mujalladi 35 wannan abul hajjajin mizi shine sirikin ibnu kasir mai tafsiri ibnu kasir da kaza ana cewa mai tafsirin ibnu kasir kuma ibnu kasir yana auren yar abul hajjaj kuma malamin shi ne shi ibnu kasir yake cewa cikin littafin sa ikhtisaru al hadith a ibnu kasir yana cewa na ga abul hajjaj al-mizzi muna karatu a gurin shi yana gengedi ba littafi hannun shi yana gengedi amma yana cin gyaran mai littafi shi gengedi yake haka irin yana zaune ana karanta yana ji in ɗalibi ya karanta ba daidai ba sai ya gyara mai to ba duk a zamanin waɗannan suna nan ba amma imamu zabi ce ilimi ya ragu a zamani shi to yaya da a biya zo zamanin ku ya za a yi a ga zai ce babu ilimi wanda ya tuna min da kissa ibn jarir as-sabari shekul mufassiri wanda ya rubuta tafsirin ah, ibn ah, tafsir as-sabari yana zaune da ɗaliban shi yake cewa kuna da nishadi na in muku shifta muku imla'i na tafsiri a na tarihi tun daga annabi adam har zuwa wannan lokacin zan dinga muku shifta na rubuta kun shirya ɗaliban suka ce a'a ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mata sulhima ce himma ta mutu shi ne ya imla'in wannan littafin nashi na tarihul umar wal haka nan tafsiri to haka za ka tarar cewa malamai suna wannan lokuta to amma duk da haka ana fama da da wanda suke shigo ku shigo cikin ilimi dan kabu kabin ilimi to wannan cuta ta da'awan malanta kuma a cikin abin da ya shafi addini kuma ga wanda ba malamin ba to a yanzu ta yawaita ta yaɗu ta zama barkatai abin akwai ban takaici ah, babban malamin shak bakar abdallah abu zai Allah ya ji kanshi da rahma ya rubuta littafi da ya ga abin ya ya wuce gona da iri sai rubuta littafi suna at-ta'alu wa asaruhu ala al-fikri wal kitab at-ta'alu shine da awan mananta da da ilimi da tasirin haka akan littafi da kuma tunani cikin littafin nashi ya ba da misalai na irin wannan cututtuka ya ba da labarin wani mutum da ake kira al-kumfushar shi al-kumfushar wani mutum ne mai da'awar ilimi amma ba ilimi abin da aka tambaye shi ya sani to wata rana sai mutanen da suke tare da suka fahimci wannan makareci ne amma bari mu gwada shi sai suka ya ce suka ce masa menene al-khumfushat sai ce al-khumfushat suna tambaye shi alal badiha suna tambaye su me asali babu abin kalmar kurin kirkiro ta kai me al-khumfushat sai ce al-khumfushat a wani tsiro ne da yake tsirowa idan shanu suka ci sai nonansu sai hantsarsu ta cika da nono ya ce ba ku ji wani mawaƙi yana cewa ba laƙadi aƙadar mahabbatukun fi fu'adi kama aƙadar halibar kumfusharu ba ku ji wane ya ce kaza ba ba ku ji wane ya ce kaza ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ta ce da kaza sai wa manzon Allah kariya waɗancan dai duk kai musu kariya amma da ka ta karkai wani Allah kariya kalmar ma babu ita mu muka kirkire ta haka wani wani irin masu wannan da'awar ilimin sai ya zamana baban shi ya mutu Aga sai zai zama halifa duk cikin littafin shek bakar yake ba da labari don haka da sai rasa yadda zai sai je gurin wani wani malami ko ya je samu wani mutum ce kaji kaji ba ana so a naɗa na khalifa ya zan yi sai ce abinda za a yi duk matsalar da aka tambaye ka ce fi haka wula ne hmm, duk abin da aka tambaye ka ka ce magana biki ya halatta wasu malami sun ce halatta wasu sun ce bai halatta ko wasu malamai sun ce yana da kyau wasu ce bai da kyau shi ke nan ko ya karɓa ya zo ya zauna duk ɗalibin da aka yi mai sai ce akwai magana biyu a kanta to har dai wasu daga cikin mutane suka mai cima wannan dan shi ne ba ɗora mai ce kan kariya shi ne ce ya shak ina da tambaya ce me tambayar ka ya ce afin lahi shakkun akwai shakka cikin samuwar Allah shine ma'anar tambayar to tun da shi ba malami mara sai ce fi ha ne. to daga nan sai kuma al'amarin sai bayyana kowa ya gane makareci irin wannan ya ta irin waɗannan misalai na almuta'alimun masu da'awar karatu har akwai wanda ya zuci wa ɗalibansa da ya tumbatsi ke gani ya tumbatsi ya zuci wa ɗalibansa saluni amma duna al'arshi daga nan kasa abin da yake karkashin al'arshi daga nan har saba ku tambaye ni ko mai da Allah ya tashi kun ya tashi wani ya ce aina am'a'un namla tururuwa a ina timbinta yake a tsakiya yake ko a gefen dama ko a hagu a ina yake shiru yau ne daga wanda ce lamma hajja adamu man halaka ra'sahu lokacin da annabi adam ya aikin hajji waye mai aski wa sunan wanzamin da ya mai aski nan da ya kunyata to ya bada misalai irin wannan sannan ya gangaro irin yadda irin waɗannan masu awon ilimi suke ɓanna cikin littattafai mutum ya ɗaure tami da sunan zai take ki kuma ya zo ya ɓanna a ciki su canza wani abu su juya wani abu ya kawo misalai da da dama da haka cuta ce da take a yanzu ta cika ko ina babban yanzu inda zaka je ganta ka je gaba ban sada zumunta ka hau facebook sai ga wanda ya sa riya da jihin wanda ya sa bulogun mara da yawa in kana ji sai ka ji bakin ma ba iya karantuwa Barantana a fassara daidai yanzu ko satin nan ko satin nan na ga wani wanda ya rubutu yana maganar cewa mutane suna cewa canja sabon kuɗi da tsohon kuɗi ka ba da tsoho dubu goma a baka sabo dubu takwas mutane na cewa riba ne ai wannan riba ba ta shiga nan ita riba ba ta shiga kasuwanci wannan kasuwanci ne kwata-kwata riba riba inda riba take a cikin bashi ne kadai mai yin wannan fawai dafta ne kuma dafta din a ilimin addini kuma malami ne mai karantar wawai a jami'a amma ya ce gaba ɗaya riba ba ta shiga cikin komai sai bashi ga hadisi sahihi ba bilal Allah ya kara masa yarda ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah manzo Allah yace ya akai ya kai da dabinanka. yana da dabino mara kyau yana da dabino mara kyau ki ya rasulullah ai na bayar da wannan mara kyau kwano kwano biya an bani mai kyau kwano daya manzo Allah ce riba ne hadisi sahihi yana cikin sahihaini in ban manta manzo Allah ce riba ne amma shi ya zo ya ce riba ba ta shiga ko ina sai ba shi Ina ko ka'ida ko magana da malamai suke wanda bata inganta hadisi ba kullu kullu qardin jarra manfa'a fa huwa riba ya a matsayin hadisi kuma ya rubuta ya yada duniya da haka yace kowa ya je cigaba da canjin sa ai ba wani abu bayan ijma'in malamai in dai za a canza kuɗi da kuɗi kuɗi da kuɗi to wannan ba ba fifiko in dai jinsi ɗaya ne inda kuɗin jinsi ɗaya ne naira da naira dala da dala riyal da riyal ba fifiko ko waɗanda yanzu za mu ji suna cewa babu riba a cikin naira kamar yadda Dr. Ahmad Gumi yake faɗa gabanin shi mahaifinsa ma yana bada wannan fatawar kuskure ce kuskure ce sun yi gini ne akan wani abu amma ba haka kuma ake nufi ba domin su da awansu da yasa suke cewa ba riba cikin naira suna cewa ai naira ba kuɗi ba ce tana wakilta kuɗi ne akwai kuɗi akwai wakilin kuɗi menene asalin kuɗi suka ce zinari da azurfa su ne asalin kuɗi to saboda ba zinare da azaba ɗin yanzu sai ake yin naira tana wakiltar su to da haka naira shi ya shi yau kamar yadda muke gani yau idan shugaban ƙasa ko babban gwamnan bankin Najeriya kowa ya ce ne kuɗin da yake hannunmu ya zama takarda ba zai amfani ba da inda ka je ba za ka karba ba suka ce to ai dama ba kuɗi ba ne wakilin kuɗi ne an gane a yi daga inda shi ba ta zo me asalin kuɗi zinare da azurfa shi ne asalin kuɗi to maimakon a da yadda aka fara amfani da waɗannan takardu na kuɗi da wannan shi ne maimakon mutum yana da zinare ya kwashe shi daga nan ya tafi Nijar ya tafi guri kaza ya tafi kasuwa guri kaza don kasuwanci akwai barayi a hanya akwai menene to sai ya zama da idan zai daga nan gomar zai tafi Kaduna ko Sokoto kasuwanci akwai hatsarin za iya kwace zinare da azurfa a hanya to sai ya zo kama a nan goma sai ya ba mutum wanda shi kuma yana da wakili a tsakwata in ya ba shi kudin shi da zai ba shi zinare misali ga zinare na miliyan ɗaya sai ya ba shi shi kuma sai rubuta takarda sai ba wanda ya ce in ka je tsakwato ka samu wani wannan takarda za tabbatar masa kana da zinare na miliyan ɗaya a gurina da haka zai baka miliyan ɗaya a can na zinare kun ga meye shaidar cewa wannan wannan takardar to yau da gobe aka daina mu'amala ma da sai takardar da na da ita ce wakiliya to sai daga nan sai suka sai suka ce to wakil da wakilan kuɗi ne to ai ba ba riba a ciki da haka riba ba ta shiga sai cikin zinari da azurfa daga nan wannan da awar ta so to amma abin da malamai suke ce musu shi zinare da azurfa ai kuɗi ne waɗannan duk da asali wakilai ne na kuɗi amma daga ba sun zama su ne kuɗin su ne kuɗin da ake mu'amala da su to yanzu ba inda ake mu'amala da zinare da azurfa ana mu'amala ne da waɗannan takaddu duk duniya ma da haka sun waye gari sun ɗau wannan samaniya ɗin ta dawo cikinsu da haka illar da ta sa aka ce riba za ta shiga zinare da azurfa ita ma akwai a cikin za ta shiga amma dai misali na ta'alum nake so in baku yadda wancan ya zo ya cakuɗa matsaloli ya ɗauko matsalar pos ya haɗa ta da wannan matsalar canjin sabon kuɗi wanda yanzu zai zo da sababbin kuɗi in zo yanzu da sababbin kuɗi in zauna nan kan tebur haka ga su nan in ce duk wanda yake son dubu goma sai ya ban dubu sha biyu ka kirgo ka ban sha biyu in baka dubu goma sababbi wannan ne wani ba daidai yake da pos ba shi kuma ya gwama abuwan shi pos hidima ce aka yi maka hidimar ka biya ba kuɗi da kuɗi ba ne aka canza maka a'a hidima ce ka biya domin mai mai pos na ɗaya dai shi kansa pos ɗin mallakar shi ake ko ba kyauta ake samu shi ba ba da sabe yake faɗowa ba sannan ana caja zai iya lalace a kai gyara sannan shi kansa mai abin ana cajin shi to yayin da ka zo ka bani kuɗi in tura ma wani idan na tura ce to da wahala ta ɗari biyu a'a ka ba ni kuɗi bashin da kake bi domin shi wannan akawun da kake gani na kuɗi kana da kaza akawun ɗinka kama ai kana bin banki bashi ne to sai yanzu ya ciro bashin da kake bin banki kaza sai ya dawo da shi kansu sai ya ɗau kudin ya baka wannan hidimar ta tahawilin shi ne kake biya hidimar kake biya ba daidai yake da kullum yanzu mutum zai tsubunna da sabon kuɗi ba ka kawo kaza kuma ya canza ba kaza na riba ce to duk sai ya kuɗa abin kuma da sunan ilimi ya watsa misalai na nan da dama in ka shiga cikin wannan ba wannan kamar yanzu fatawa kwanaki da titi yawo kurin wani wani mutum ya zo ce ai in ka saki mace da ciki bata saku ba ba a sakin mace da ciki in an saki ta bata saku ba kuma aka yada fatawar a duniya amma gashi Allah yana cewa ulatul ahmali ajaluhunna ya za ana hamlahun Allah ce masu ciki ajalin iddar su karewa idan su haihu da haka matsalar ma gaba ɗaya a ilimi ba kun sa akwai abin da yake kuskure akwai kuma abin da gaba ɗaya ma ba ilimi bane to kwata magana cewa mai ciki ba ta ma ba ilimi bane amma da zuwa ya ce mana mace mai al'ada in an sake ta sakin bai yi ba sai mu ce akwai wannan magana a gurin malami mun yi ta nan karatu yadda magana mafi inganci sakin yayi amma dai sakin bai yi ba akwai masu faɗin wannan kaga mas'ala ce ta ilimi ta sabani amma wancan babu ita babu ita za ka ji irin waɗannan da yawa ana ana yada kuma waɗannan masu wannan fatoyi wasu ne malamai kun ga akwai akwai Ya yasa yanzu aka waye gari kowa idan ya zauna kokari yake me zai ya fito wa zai zaga wa zai taba don ya zama an yi yawo da shi ya zama sananne sai ya zama ba ma ta ilimin ake ba har idan mutum zai yi karatu na ilimi ingantacce sai gaba kowa zai buɗa ya saurara ba amma in yau zai zagi wancan gobe zai taɓa wancan jibi zai ci mutuncin wancan gata sai ga kuma an taro an an ɗauka a kai wannan kuma ba baya cikin ilimi da komai ɓatanci da da da da da da ɓata mutane da zagi ba cikin ilimi da komai saboda wannan ba a koyon shi kowa zai iya yi ilimin shi ne kamar da ibn al ke yake cewa ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bit-tamwil bal ilmu nafsaka lil-khilaf safahatan bayna ar-rasul wa bayna ra'i faqih ilimi Allah ya ce manzon Allah ya ce sahabbai sun ce shi kuma wannan ba da za'i sai kai karatu sai kai yanzu yanzu kana so ka gane girman ilimi wannan bulugul maram da muke karantarwa in yanzu a baka assignment a ce ka binciko mana sharhi da aka yi bulogul maram zuwa yau guda nawa ne sharhin da aka yi bulogul maram kun gan ne littafi kwaya ɗaya ne ko wannan sharhin da yake guri na wajen mujallabi goma sha biyu to kuma in aka ce ka binciko aƙallu ba baka samu wannan sharhi da aka yi bulogul maram ba baka samu baka samu guda ishirin kuma da an rubuta kuma suna nan suna yawa duniya to in za ka karantar da bulugul maram a cikin guda 20 akalla ce ka mallaki goma balantana ce a ce tafsiri za ka yi tafsirin wanda ƙur'ani ya kunshi abuwa da yawa mai tafsirin ƙur'ani yana bukatar ilimin usulul fiqh yana buƙatar ilmin usulul tafsir yana buƙatar ilmin usulul hadis, musala wannan ulumul ala ne yana buƙatar abin da ya shafi ilmin balaga yana buƙatar ya san ilmin nahwu yana buƙatar ya san ilmin sarfu yana buƙatar ya san ilmin qira'at sannan kuma ya zo babin ahkam yanzu kana karanta suratul ahzab zaka ji hukunce hukunce ne kana karanta suratul tauba a suratul nisa suratul baqara suratul ma'ida waɗannan bakwai da manzo Allah ce duk wanda ya haddace su ya bayyance su malami ne surorin nan guda bakwai daga baqara ala imrana sai misali sai ma'ida sai an'am anfal tauba arab da tauba waɗannan surori in mutum zai karanta sai bayyance abin da yake ciki idan ya tashi abin da ya rage masa na ilmul ahkam da ke cikin qur'ani sai dan gangaro ya dauki irin suratul ahzab sai je dau irin suratul nur sai je dau irin suratul talaq suratul tahrim in ka dauki waɗannan surorin ka hada ka fahimce su to ka hada ka hada ayatul ahkam to wanda zai zai tafsirin qur'ani yana da kyau ya zama yana da yana da abin da ya shafi yana da ilmami da ilimin fiqh sannan kuma a da ilmin mutunul hadith ita sunna din bukhari muslim abu daud tirmidhi nasa'i ibnu maja waɗannan kutubus sitta kenan ka zo musnad na imamu ahmad ka zo sahih na ibnu khuzaima ka zo na ibnu hibbana sannan ka tabi al-mustajrak na imamu al-hakim al-musnad na ana abu ya al tabe ga sunan na sunna waɗanda su ma dimbi ne kuma dama mun san qur'ani ba fasura sai da sunna to waɗannan ulum fa duk wanda zai tafsiri yana buƙatar shi sa ga wani yana tafsirin amma za ka ji gaba ba alkur'ani ke fassara ba saboda wannan mamanta ba mai magana abin da ya shafi kuma aƙida ba wanda su kuma suwarin makiyya abin da suka da ƙarfi kenan magana aƙida idan an yi nisa hatta ilimin abin da ya shafi mantiki sai kana da wani bangare a cikin shi to amma sai ya cewa duk babu wannan kowa gane yake kawai ai abu ne mai sauki ai abu ne mai sauki gurin da na tashi ni zan je in to wannan zahira ta yi yawa dalilin ta ya sa banna ta shigo cikin addini da yawa gaskiya gaskiya banna ta ta shigo cikin addini da yawa to anan abin da nake so ya zama kamar shine fa'idar tattaunawar mu dole ne kai da za yi karatu ka san gurin wa kuma wannan tun a zamanin magabata babban tabi'i muhammad ibn sirin yana cewa inna hadha al-ilma dinu fanzuru amman ta'khuduna dinakum shi wannan ilimi addini ne kowa ya duba gurin wa zai koyi addini imamu malik rahimahullahu ta'ala yana cewa mutane hudu ba daukan ilimi a gurin daga ciki ya baɗi a asafi mutumin da yake wawa ya kawo sannan a wancan lokaci suna cewa daga cikin waɗanda ba a karatu a wurin su su ne malaman takarda wanda ba gurin malami je su yi karatu ba shi ya ɗauka da kan shekarar dagiya kun san ilimi kala biyu ne akwai ilimin da malami ne zai karantar da kai akwai kuma wanda kai ne bayan ka yi karatu gurin malami kuma za ka zo tsara haɓaka kanka to kada ka ɗauki ilimi a gurin ɗan takarda wanda kurin ba ilimin ya koya gurin malamai ba a takarda ya ɗauka suka ce man kana shaikuhu kitabun ghalaba qat'uhu ba duk wanda ya zama littafin sa shine malamin shi ba ya da malami to kuskuren shi sai ya biya akan daidan shi saboda akwai abin da dole sai yanzu wancan ulumul ala da muka jera irin su ilimin nahwu irin su ilimin sarf ilimin qira'at wanda dole sai da malami sai malami ya haska maka ya nuna maka sannan za ka iya tafi a cikin fahimta to haka nan in ka dawo abin da ya shafi sauran ilimin muka to dole ne mutum ya tsaya ya duba wurin wa zai dinga daukan karatu da ilimi ba kurin da ka gabata wa a kamar sadarwa ba ko a facebook wani ya rubuta ko a an yi wani bidiyo an saki kurin mutum ya dauka cewa wannan wanda ya faɗa ilimi ya dauka shi kenan shi ma zai dauka in mutum ya haka zai zai shiga cikin rudu lallai ya zama kafin addininka wanda za ka ba amana addininka to ka duba ka tabbatar cewa mutum ne amintaccen amma wannan rudu da muke gani da ya cika kababan sadarwa na zamani babu shakka akwai matsala mai yawa a cikin shi ta yadda ya zama na an lalata abuwa da yawa na addini ilimin kuma an an ruguza shi kaje mutum ya karanta hadisi ya fassara ba daidai ba da irin wannan ne ya kwashi irin abdul jabbar da ire-iren suka shiga suka taɓanna cikin addini irin wannan ne rashin tsayawa a karatu gurin malamai da kuma rashin baiwa malamai kima mutum ya zage duka malamai na da da na yanzu rayayyu da matattu to ta ya zai fahimci addini dole ne sai an ɗora ka an shiryar da kai sai ka karanta ka gane abinda ba gane ba ka tambaya to idan mutum kuma ya rike irin waɗannan 'yan takarda to ƙarshe shi kuma fanɗarewa yake koma yake fanɗare domin me za su raba shi da da addini na gaskiya ya kama wannan da haka ba ko shi zaka bude abu kurin gani ba ba ka san mutum ba ka dauka dole sai sai muna sannan kuma mu ɗaliban ilimi mai wakan mu fada suna cewa rahimallahu ra'an arafa qadara nafsi Allah ya ji kan mutumin da ya san shi waye duk wanda ya san shi waye to ya huta kowa ya san shi. yanzu ni dinnan da kuke gani anan. akwai abin da ka faɗa ka san na san ban iya ba ni na san ban iya ba ko da kana ganin na iya to da an zo wannan bandin kamata ya yi shiru shikenan na huta ba zan batar ba ba kuma zan ɓace ba sai in je in nemi wanda su san abin to kowa kuma ya san haka kowa ya san cewa ya san gejin shi ya san inda ya iya ya san inda bai iya ba amma babban matsalar mu shine ba ma tsayawa inda ya kamata mu tsaya ba ma tsayawa inda ya kamata mu tsaya kowa sai ya ga cewa ai kamar in zan dake jan baki fassara shikenan ni ma zan iya bada karatu zan iya daga nan sai ka ji tsanna, ka ji mutum yana fassara hadisi ka rasa ma ina ya samu fassara ina ya samu fassara shek alamatu shankiti muhammad al-amin shankiti mai adwa'ul bayan wanda ya rasu shekara ta 1393 1393 yana cewa wata rana ya je karatu ya dawo ya je ɗaukan karatu ya dawo in ba manta ba muktasar ne littafin muktasar aka tsora masa wata gaba ce da ya da gida a lokacin ba fitila ba wannan lantarki Fere ce amfani da a balbal ko barin wata ke yi sa akwai barin wata ya je ya zauna ya ce ya dinga karanta gurin da yana maimaitawa ya dinga karanta yana maimaitawa ya ce wallahi bai fahimci gurin nan ba sai da kira sallah asuba wuri ɗaya bai ke ta maimaita wuri ɗaya ke ta maimaitawa saboda bai gane ba to haka za imamu muslim wanda ya rubuta sahihu muslim sababin mutuwarsa dalilin hadisi ne ya mutu zuwa ya gurin zakara ji an karanta wani hadisi sai ya ji cewa yana bukatar ya bincike kan hadisi ya da gida aka kunna mai fitila a cibar ya ɗauko littafan shi yace a kame dabino aka dabino aka aji yana cin dabino yana duba shi bai sani ba har ya ce yayi umma wannan zaman da yi da wannan karatun dari da mutu shi ke saboda yana bincike kan hadisi kwaya daya saboda bai gane shi ba to haka zaki ta gani a tarzaman malamai ibnu hajar wanda ya rubuta bulugul marab in kana karanta littafin safatul bari sai ka daga tunani wannan mutum ne ko aljani wannan wani irin ilimi ne Allah ya bashi to amma in ka karanta tarjama shi kuma sai gane cewa lalle ba ba ba ba banza ba duk inda ibnu hajar ya je ya samu wani malami to sai yake in aikin haja aka je in ya bayyana wannan malami ne yana da riwaya to zai bude littafi ya karatu a gurin shi da haka ya sauke bukari ba adadi ya sauke ya bukhari ba adadi ya sauke littafin sunna ba adadi ƙarshe akwai eh, shek abdurrahman al-mu'allimi ya rasu shi ma shi ma gara kan littafin zaga ujuba shi ƙarshen rayuwarsa ma shi ne mai tsaron laburari ba abin da yake sai karatu a ciki to haka misalai suna nan da dama to in mutum yana so ya kawwana kansa kuma ya taimaki kanshi a harkar ilimi to dole ya dinga tsayawa iya martaba shi iya abin da ya san ya san cewa iya abin da ya sani wannan nasiha ce nake mana mu ɗaliban ilimi kowa ya san matsayin shi kuma ya iya matsayin shi abin da baka sani ba kar ka shiga ciki to wannan sai sa ka huta amma in ba haka ba duk wanda ya bace a dalilin wata kalma ko wani abin da ka faɗa to ranar tashi alkiyama zai rataya a wuyanka domin ta sababin ka ne ya bace ubangiji Allah ya mana gamta kasar kamar yadda na faɗa cewa za mu rufe karatu saboda wasu dalilai sai bayan azumi idan Allah ya kai mu da rai da lafiya za mu ɗora abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka zai na kuskure Allah ya gafarta mana wa bi hadal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin zakira sallah take

tambaya ce kan saki uku a kalma ɗaya ni kuma na san mun karanta matsalar nan a nan gurin ba da jimawa ba Guda ka mai tambaya ya koma ya nemi masu ɗaukan karatu ba shi karatun da ake kan wannan matsala ba daɗewa muka kan wannan matsala kuma wannan ya sa nake so in ja hankalinmu da yawan mu muna sakaci da dama da allah ya mu. wannan karatu da muke yi a nan in ka kasa masu zuwa karatun kashi goma kashi takwas in a gama karatun aka tashi kenan sun tashi kuma ba mu damu mai murajar abin da muka ji ba ta hanyar saurari ko ma mu saurara wanda kuma dama ce a shekarun baya na cin shekarun ba ina nufin a zamanin da ba waɗannan kayan ɗaukar magana duk malamin yana karatu sai dai a dinga rubutawa abin da suke kira imla'i yana faɗa ana rubutawa yanzu ko in ka ga dama kurin in ka zo ka ɗora wannan wayar shikenan duk abin da ake za a naɗe maka Kana gida za ka ji kana kwanci in ma kuma kai baka yi ba wanda ya yi cikin lokaci kankani zai zai tura maka kusan yanzu da alhaji kabiru na a zaune yana da gurin ni ban san adadin su bane yake tura karatuka da ka zo ya sa ka ba ma wannan karatun kaɗai ba kusan karatukan da sauran malamai suke yi duk za ga ana turawa amma yawanci ba mu damu da wannan ba shi yasa za ga an wuce matsala kuma sai ka ji an ga ana tambaya a kan wannan kuma kuskure ne muke yi ba ba ku da muke kuke zaune ina karanta kuna ji ba ko ni da ne karatun idan na koma ina zawo ga duk lokacin da zai karatu ina yi rikodin duk inda zan yi karatu ba ma nan ba ina yi rikodin din karatu na idan wani sa'in ka koma kana saurare kai ma sai ka ji wani abin da ka manta domin shi karatu kamar yadda muka faɗa in ba kurin wai in na tashi karatu dogon maram zan zo nan kurin zo nan karanta muku ba ni ma kafin in zo sai na yi nazari wani sa'in zan ɓata awa uku hudu biyar ina nazari don haka abinda ne nazari zan zo in karanta muku abinda zan iya faɗa wanda kuma na manta ya tafi wanda kuma bai kamata a faɗa ba shi kenan to a irin wannan nazarin da ne na rana ɗaya wani abin kana wuce shi da wuta ɗaya ka manta shi amma in ka sanya kana ji kai kanka sai ka je na tana maka ma'aluma kai da kai karatun to ina kuma ga wanda ba shi ba to amma ba kowa ya san wannan damar ba ba kowa ya fahimci wannan dama ba ce kuma dama ce mai yawa da mutum zai ilimi yanzu abin abin ban sha'awa manya-manyan malamai daga masallacin makka da madina masallacin haramin makka da madina da kuma sauran malamai na duniya ma na sauran kasashe yanzu sun buɗe hanya bayar da ilimi ta hanyar wannan kababin sadarwa kullum kana zanga ga an turo cewa malam wanda zai karantar da littafi kaza abinda za a yi za a dinga karatu za a dinga turo shi a gurin ka sauki ka saurara rana kaza za a yi jarrabawa idan ka yi jarrabawa din nan ka ci za su turo maka da satin cewa ka yi karatun littafi amma mutum nawa ne muke yi yana nan barkate daurorin suna nan akwai akwai dauran ma da sai ka biya kuɗi a ka'ida za ku yi amma amma kyauta ake yin ta amma ga jamus tana ta wuce ko wani abu ne mai sauki karatun ba wai sai ka zauna ba malamin zai zauna yi karatun ne a gidan shi ko a ofis ɗin shi kamar yadda nake zaune ɗin nan zai buɗe yi karatun kullum su ke sai a yi rikodin sai a tura a gurup aka tura a gurup duk wanda ya yi rigista sai a ce za a tura mai sai saurara ko ma za a zauna a karanta aka yi gwargwadon kwanakin da aka ɗiba sai kuma a yi jarrabawa aka yi jaraba kuma sai a ba sai aba ba mutum certificate amma nawa ne muke yi na je shekaru baya da sauke zai kai shekara biyar ko shida mun je wani guri a jidda qur'ani ake karantar da duniya wani ma'ahad ne da aka yi na jirasatul qur'aniyya a jirasatul qur'aniyya a ciki aka yi bangaren da ake karantar da alqur'ani da duniya idan malamin ya zo ya zauna dama lokaci ne an riga an bayar an yada a duniya ta kafafen sadar wannan cewa lokaci kaza akwai karatu na qur'ani da malam wanda zai karanta din mai so ga din da zai zai kama ya take tsiye kuma zai iya tambaya malamin kuma ya bashi amsa shi malamin yana cin jidda a zauna a cikin ɗan daki ne haka mun ga ɗakin ɗan daki ne kullum zai shiga ya zauna sai na'ura gaban shi da ya danna zai fara karatu yana jin mai sha'awa a duniya ya shiga listin yana yana kaulari eh ya gama sai ta akwai mai tambaya sai mu ce sallama ina da tambaya ni daga Najeriya me tambaya kai ce guri kaza ya kaza da kaza ko ce zan karanta maka malam kai min gyara haka ake karanta da alkur'ani duk duniya to dole sai mun yi amfani da dama in ba mu yi amfani da dama ba za ta wuce mu za ta wuce wannan kaɗan ne daga cikin shi yasa alheran da ke cikin waɗannan wayoyi na hannu da wannan kababan sadarwa da waɗannan na'urori inda mutum zai tsaya ya san alheran da ke cikin mai amfani da shi ba karamin alheri ba na duniya da na lahira amma ba ma ba ma fa'idantuwa don an ɗau karatun ba kowa da mai jiba da haka mai tambaya ba zan amsa maka ba ko koma karatun baya ka nema mun yi karatu kan wannan matsala Allah da za ka ta amsa ta wa alaikum assalam duk ana fada ana cha khijir ana cha khadir ko magana bi inganci annabi gashi a cikin alkur'ani bayan ya bada duk labarin sai ce wa mafi fa'altuhu an ba na yi bane daga umarni na magana bi inganci annabi ne a cikin adwa'ul bayan allamatu ya yayi bayani akai ya kuma rinjaye ibnu hajar yana da littafi kan shi akan qadr littafi ya rubuta risala da magana bi inganci annabi ne daga cikin annabawan Allah wa alaikum a'a sai dai ba kina zuwa kodin dai baka baka bangaren da zaka sani ko kuma baka sani bane shi mutum shi ke wa kansa gurbi a cikin waɗannan kabamin sadarwa misali yanzu za ka ce alhaji kabilu sani gurin na karatu kaga zai saka to daga can kuma za ka ga kana zaune sai a turo wani link a ce to ga wani kurum na na malam wani in kana so shiga daga can ma sai ta sa ake tafiya ka gane wani ne yake yake dole wani in an tashi amma kai individual haka kai kaɗai ba ne wani ya turo maka ba amma in ka shiga wani group din to a nan za ga wani ya je da sanarwar sai a ce in kana son karatun malam wani shiga nan to in ka ka shiga group din misali to daga can shi ma sai a kai ka nan wani daga nan sai ya linke ta haka kuma a facebook ya danganta da suwaye kake abokantaka da su kuma me kake dubawa in kuma ka shiga youtube dama sai zaka zama abin da in ka je kurin gurin da za a yi sakin ka rubuta abin in malami ne duk wanda ka sani a duniya rubuta sunan shi za ga bidiyo suna shiga shi nan tini za ga mp3 na shi sauki ga shi nan tini in ka rubuta sunan shi kurin kuma daga nan in ka shiga wani wani za ga yawanci manya-manyan malaman nan suna da tasha a youtube mu ne nan kasashen mu ma malaman ba cika yin tasha a youtube amma manya-manyan malaman nan duk suna da tasha ta su a to da ka je tashan malami duk karatun da zai kuma za a sanar da kai dama in ka yi bayan ka ka danna kararrawa din nan yau eh, wato shi kenan da za a yi kuna za a tafi ya shigo ma cewa za a yi kaza da haka hanyoyi ne da dama da ka an nuna maka duk za ka amfani da su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta